amma kaga alherin manzan Allah da sakin hannunsa da baiwar annabi da karamcin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama haƙiƙa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance Shi ne mafiya kyawun mutane shi ne mafi ƙarfin zuciyar mutane shi ne mafi alherin mutane Buhari ya fitar da wannan hadisin in dai ana neman ƙarshe a wa'annan ɗabi'o'i to a kalli manzan Allah hmm, shi kenan ƙarshen zance kenan ba a taɓa tambayar annabi sallallahu alaihi wasallama wani abu ba face sai annabi ya bada abu in dai ana nema a tambayi annabi to da an tambaya ku zai bada Hmm. wata rana wani mutum ya zo wajen annabi sallama sai manzala sallama ya bashi garken dabbobi ganaman wato dabbobi fa masu yawa wanda ba za su lissafu ba su ne ganam ba ɗaya ba ba biyu ba ba goma ba ba ishirin ba tarkacen garke na dabbobi kawai ya zo manzala ya ce masa dauki je ka naka ne wannan mhm. mhm. wato yawan dabbobin tsakanin wannan dutsen da wannan dutsen kama a ce faɗin nan da faɗin nan haka to abin da ke tsakiyar aka cika shi da tumakai sanda aka yi hunainu manzo Allah yana zuwa sai ya ce to dauki na ban maka wannan ba kirga ba kirga mhm fadana wannan mutum yana karɓa ya koma wajen mutanen sai yana cewa da su kai jama'a kowa ya miƙa wuya ya musulunta na zo muku da sabon labari na je gun annabi yana kyauta kyautar da baya tsoron talauci kyauta yake irin kyautar da ba a tsoron za a yi talauci in an yi ta eh kyauta ake yi kamar da bakin ƙwarya in ji bahaushe ko in ya ga ruwa ya ci ai ruwa ne kamar da bakin ƙwarya wato mamaku ba yadda za a yi a tare shi haka kyauta annabi take hmm, Allah kai mana wannan ka ba mu wannan kyauta ta manzon Allah ban wannan kyauta ta manzon Allah ya mana abin da zai gigita hankali da tunani eh gigita hankali da tunani a cikin kyautar da zai mana Allah ya mana haka dan annabi hmm. rawahu muslim imam muslim ya fitar da wannan hadisi warawa aidan anna safwan bin umayyah qala safwan dan umayya yana cewa أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وترانا النبي صلى الله عليه وسلم أيمن kyauta. iya kyautar da manzo Allah Na innahu min nasi ilayya yace sanda annabi zai min kyautar, ko da ya fara bani kyautar na'am ya yace ba wanda yake ki a lokacin kamar annabi fama bariha yudini mhm. hatta wula a ahabbun nasi ilayya bai gushe ba yana ungo safwanu karbi safwanu karbi safwanu wallahi sai da naji ba abinda da na fi so a duniya kamar annabi Muhammad <laughs> eh busti yake cewa a hasin ilan nasi Tasta tasta'bid qulubahum fa dala masta abadal insana ihsanu in kokari ka kyautata mutane zaka ga soyayya in dai zaka ba su kai musu alkhairi to ko za ku ga yadda za su rika nuna ƙaunarsu da jin daɗi da abin da kake musu. safwani ne ya ce ya ba wa annabi ya zo nema ya nema wajen manzo Allah a lokacin talauci da wahala ce ta sashi ya zo ba abin da yake ki irin annabi mm. annabi ya bashi ya kuma bashi ya kuma bashi ya kuma bashi sai da ji babu abin da yake so irin manzan Allah ba da safuwana bi atana qatan eh wa safuwana ko hatta sara min man tuqarribu ya bashi raƙumi ɗari annabi ya bashi ah. da ya bashi ɗari ya ce na gode sai annabi ya ce ƙara ga wata ɗarin ah. ya ce na gode ya ce ga wata ɗarin ah. ya ce na gode ya ce ga wata ɗarin ya ce na gode sai ya shiru da bakinsa ya ce da nan da nan dukkan tarkata ra'uwan nan na baka sabuwa ne ya ce wallahi ya rasa me zai ce da manzo Allah ya gigice hmm. eh Allah ya mai man tukarrabu, tukarrabu, Shehu Ibrahim ya ce da ya ba Safwanu, ya bashi, ya bashi, sai da safwanu ya dawo ba wanda yake gani ma in an taba annabi zai iya ba da fansar ransa irin safwanu kawai sai ji cewa shi annabi ya game masa saboda kyauta to ashe idan kana kaunan mutum kana son abu dan kyauta saboda kyauta to manzo Allah shine ba daya wanda za a so saboda kyautarsa a badar to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ka azurta mana kyautar nan ta annabi eh ya raba ya ba kowa iya kyautar imanin nan annabi ne ya bayar iya kyautar musuluncin nan annabi ne ya bayar iya kai sallan nan biyar kyauta ce daga manzo Allah iya ka ji kai musulmi ne kyauta ce daga manzo Allah shi ya zo da musulunci shi ya raba musulunci shi ya bada musulunci to ka kula ka kaga irin martabar da Allah ya bayar ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa alherin annabi kai ma ya shafe ka alherin manzo Allah ya shafe ka kwana da rai ko ba ka da rai hayati hayrul lahu wa mamati hayrul lahu sanda nake raye alheri ne sanda ne wa fati alkhairi ne in ji manzo Allah dukkanin rayuwata ni alheri ce in ji manzo Allah ina raye tare da su alheri ne bayan ne wa fati alheri ne to ya abun yake ya rasulullahi yace sanda ina raye Allah ba zai musu azaba ba ma kana Allahu azibahum an tafihi matukar ina cikin sahabbai ina da raina mm. Allah ba zai azabtar da wannan al'umma ba mm. Mm. saboda ka ni rayuwata da su alkhairi ne to bayan kai kaurafa yace bayan nayi wa fati ma rayuwata alkhairi ce a wajen su ta yaya ya rasulullahi yace duk abin da suka yi wa Allah kan ya karba sai an kawo office dina sai na gani sallallahu alaihi wasallam na kirki ko mummuna da ka yanzu ka tabbata duk abin da kake ana nuna manzo Allah yace in na kirki ne in yi jinjina in yi godiya in sa baki Allah ya karba in mummuna ne in nema masa afuwa gurin Allah Allah wani ba kuskure yayi Allah wani ba san ransa ba wani tirsasa shi akai wani kaza wani kaza kai kai musu abuwa ba kai ne ubangijinsu ba so da haka ni rayuwa ta alheri wafati na ma alheri a gare su sallallahu alaihi wasallama shi ba ta kansa yake ba ta mu yake hmm. mu kuma ta kanmu muke ba ta shi muke ba hmm. eh zai ji alkiyama yana ta mu mu ko muna ta kanmu Allah eh. sallama. wasallama so da an ci arzikin manzo Allah eh. duk mai numfashi ya ci arzikin annabi hmm, Allah mun gode hmm. qala ibn shihab ibn shihab az-zuhri Allah ya kare da gare shi yace atahu yawm hunain mi'atana mi'atan min al-ghanam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi raƙumi 100 a wannan rana Mm. summa mi'atan sannan ya ƙara wa safwan raƙumi ɗari summa mi'atan sannan ya ƙara man raƙumi ɗari wa fi magazin waƙidi a magazi na al'imamul waƙidi annan nabi ya sallallahu alaihi wa sallama a ba safuwa na yau ma idin wajen mamnu an yi a ranar da aka yi hunainu aka samu riba mun karanta Hunainu a bana ko hmm. a bana ne muka yi yakin zo ta Hunainu a karatunmu na musulun. Hmm. Hmm. yace Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba wa Safwan mi raqumi ɗari. ya ƙara ma ɗari, ya kuma ƙara masa 100 na'am ya yace a wannan ranar wato da Annabi ya bashi ya bashi sai ya ce masa daga nan dutsen zuwa nan dutsen duk raƙuman da suke nan gurin dauke Safwan kai tafiya kana ban maka فقال صفوان صفوان يتي أشهد ما طابت بهذا الأنفس نبي وإنما أعطاه ذلك لأنه عليه الصلاة والسلام علم أن داءه لا يزال إلا بهذا الدواء واتو يد شي شي شي صفوان يتي دمان زال صلى الله عليه وسلم kyauta sai ce ashahadu ma ɗabat bihi illa nafsu na na'am wallahi ba wani rai da zai iya wannan kyautar ya yana jin daɗin ba annabi sanda aka tara dukiyar sannan ake bindiga da ita kai kusan da ka tara sannan take ƙara shiga ranka sanda kake neman kuɗi sannan kuɗin suke sake shiga ran kake ƙara ganin darajar su shi ko annabi sanda yake samu sannan yake ƙara batar da su yace to ba wanda zai wannan kyauta in ba annabi bane ba eh jabir yana cewa hazal lazila yattaqi faqaran iza yughti wa laukatural anamu wa damu wajin min al an'ami afa amilan a li auhamu in ji inji na jabiru Ta ce wa ina ma a aqahu zalika annabi sallama ya ba wa safwan wannan kyauta ne lianna sallama alima anna da'ahu la yazulu illa bi da dawa'i hmm. ya fahimci safwani ba ta yadda za a yi a goge kafirci a zuciyarsa sai an bashi wannan magani. maganin shine a bashi kuɗi a bashi wannan alheri a da shi alheri ne kawai zai sayi maka magani a wajensa mm. Ƙiyayyar da yake maka alheri za ka yi masa kenan ta zauna lafiya mm. akwai wanda kuma kawai nasiha za ka yi masa ba kuɗi yake bukata a gurin ka shi ake cewa a irin abin nan da za ka ga yanzu ana yi a makaranta ana cewa guardian and kansil ko Gadin and kansil. Mm-hmm. irin abubuwan da ake wa yara kenan wato gc gc ake ce masa gc guardian and council gnc haka ake yi kawai a zauna wani a yi masa nasiha a kwantar masa da hankali a cikin abin da ya dame shi shi kenan abin da yake da bukata ba duka yake bukata ba wani ba ma faɗa yake da bukata ba wani kawai ya zama abokinka shi kenan bukata ta biyu kawai ya kance ka to bukata ta biya kawai zai zama mutumin kirki wani ko sai an dake shi wani kuma nasiha za a yi ma wani ko kuɗi za a ɗauka a bayar to hmm. duk iyaye da mutane sai sun fahimci ciwon mutane sannan suke iya musu magani hmm. yanzu mutum ya zo gurin ka yana jin yunwa ka zo ka ne masa magana ka yi haƙuri ka zauna lafiya a to da ya zai yi haƙuri <laughs> ai ba wanda yake da bukata ba yanzu yana jin yunwa a yin wace abin da yake bukata me ka shi abinci kawai kana miƙa masa abinci ce ƙoshin kai masa nasiha shiga za ta yi shiga za ta yi kana gaya masa za ta shiga amma ya zo da yunwa kana cewa za ka masa wazi a'a ba zai saurare ka ba ba wannan ake bukata ba shi kuma zalla sallama likita ne na kowa saboda ka ya san maganin safwanu shine wannan abin da za a yi masa eh, wa huwa al-ihsan ne a kyautata masa fa'alajahu bihi hatta bara'a min da'i kulli aslama sai manzo Allah yayi ta bashi magani yayi ta bashi magani har ya warkar da shi daga cutar kafirci ya bashi magani ya musulunta na'am وكان علي كرم الله وجهه سيدنا علي الله يغرم فسكاتسا يا كسنجي اذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال ان يتاشي زي سفنت النبي سيجي كان اجود الناس كفن كفن النبي ابو كوا يلوت تافي وجنب بيوا ده أبن زي باكا ان النبي زي باكا تونا النبي افيوا نعم a haisan wa ma'ana in a tafin hannunsa ne in ya dumbuzo zai baka to in wani ya dumbuza na annabi sai ya fi yawa idan kwa ma'anan ne to alherin da manzo Allah zai maka wani ba zai iya maka shi ba su da ƙannasi lahajatan ma in a magana ne duk magana da annabi ya faɗa gaskiya ce ya fi kowa gaskiya harshe وروي عن an. مرفوعا ان رويته دك سيدنا انس الله يكاري Allah ya انا اجود نبي cewa. اجود بني ادم صلى الله عليه وسلم yana cewa ni ne mafi alherin duk wanda annabi adam ya haifa na'am in dai ya haife ka to na fi ka alheri ni mafi alherin su صلى bilarai, عليه وسلم فهو صلى الله عليه وسلم بلا ريب أجود الناس على الإطلاق على البس واويتاوا سكبا قيدي من ذا الله يكو كوا كوتا يكو كوا كوتا دك أين النبي آدم بأتري هولا كوا با كوتا كما أنه أفضلهم zamo shi ne ya يكو kowa cikin 'ya'yan annabi Adamu ba a cire kowa ba wa’alamuhu a'lamuhu shi fi kowa sani wa ashjahuhum shi fi kowa ƙarfin rai wa kamaluhum shi fi kowa cika ta halitta al duk wata siffa ta yabo to annabi fi kowa duk wata siffa mai kyau da za a gani annabi ya fi kowa ita Ƙala Jabiru radiyallahu anhu. Ya jina Jabiru Allah ya ƙare da gare shi ya ce. Masu ila Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an shay'in fa qala Ba a taɓa tambayar Annabi sallallahu alaihi wa sallama wani abu na kyauta ya ce a'a ba. In dai an tambaya sai ya bada. In dai an tambaya Annabi zai bayar. Kai babu ma zai ce je ka siya bashin a kaina. sallallahu alaihi me yasa ba ka kantuna ka biya wa mutane bashin magani da suke karɓa ba yanzu da ake fama da wannan lalura ta rashin lafiya dan Allah ka samu mai kemis dan Allah ka samu mai kanti ka bashi ɗan dubu ɗari kawai ka ce gashi wannan duk wanda kake bi bashi ka tabbatar ba zai iya ba a bashi ka biya masa kai koyi da masoyin ka manzo Allah ya kace wannan shine maulidi na eh nayi wannan maulidin cikin farantawa al'umman manzon Allah a wannan aure na'am rawahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya rawaito wannan annabi shi manzo sallama bai san a'a ba bai san a'a ba sallallahu alaihi wasallama ay ma tuliba minhu shay'un min mhm. amri ad-dunya fa mana'ahu bi ataba tambayarsa wani abu a duniya ya rasulullahi a bani kaza ko ai mun alfarmar kaza ya ce a'a ba ba a taba ba ba a taba rawaito haka ba da gare shi shi bai iya a'a ba shine farin zauk yake faɗa ga jikan manzo Allah ma qala la taddu illa fi tashahudihi laula tashahudu kanat la'uhu na'am sallallahu alaihi wasallam wannan jini na manzo Allah bai iya a'a ba in dai zaka tambaye shi ba zai ce a'a ba in kaga ya ce la to a tahiya ne zai ce ashhadu an la ilaha illallah to anan zai iya faɗan la amma a mu'amalar rayuwa ka zo da abu ya ce a'a yace bai taɓa yi ba ba su gada a gurin kakansa annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya zo da bukata zai ce to in ma babu zai ce zauna kafin Allah ya kawo in aka jira abun bai zo ba zai ce je ka siya ka ce in ji ni bashin a kaina ni zan biya kad da wani ya zauna cikin bacin rai ko cikin bakin ciki sallallahu alaihi wasallam shi ya yadda ya dauki wahala ya yadda ya zauna gidansa ba abinci amma al'umma su zauna cikin jin daɗi ya yadda ya zauna bai da kosale amma al'umma su wadata an kawo dukiya daga wato ainihin bahrain manzo Allah ya zuba ta akan shimfiɗa kan tabarma irin takarauni din nan gwalagwalai da dinarai manzo sallama ya ce to ai layi kuma aka yi layi kawai dinga dubuza yana badawa ya dinga dubuza sai da ya gaba abu kamar akan tabarman nan ya ce alhamdulillah yanzu na huta sannan ya kaɗe jikinsa ya shiga cikin gidansa ba tare da ya ɗauki dinari ko ɗaya ba ko da yanzu ku abin da aka zo za a yi sai an ce to a yi kashin dankali za a yi na babban sai ya fi yawa sai mabiyansa sai mabiyansa sai mabiyansa sannan ɗan na ƙasa ƙasa ko na ɗan ga musu ma'aikin Allah ba haka yake ba shi hadimi ne a cikin sahabbansa sallallahu alaihi wasallam sayyidul qaumi ku khadimuhu shugaban mutane shi yake musu hidima ba shi ake wa hidima ba Allah ba mu albarka annabi eh Allah ba mu ikon kamantawa Allah ba mu ikon kwatantawa eh ɗabi'ar Manzala harfan bi harfin ba za ta yi ta ba eh ba za ta yi ba sai dai mu kwatanta eh, ba za ta yi ba yanzu ka tashi kana da kuɗi wani yanzu ka ɗauka duk abin da ka mallaka ka bashi ka zauna ka wuni a gidanka ba a ci ba ka shiga gidanka ma ka je ka tara an ɗora tukunya me ake yi ne a ce ai jira ake ko za a shigo an kunna wutan ne kafin a waje to a jira Allah zai kawo babu kawai ɗora tukunyar a kai ana jira ko Allah zai kawo kai wani aiki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu da annabi saka annabin nan namu da alkhairi dan Allah mu rika kwatantawa ba a ce ka wahalar da kanka ba amma dai ka rika duban bayan Allah a wanda ba su kai ka ba suna da matukan bukata duk abin da ya wuce bukatar ka ta yau kamata yayi to kai kokari ka ka da ta wani da shi eh ba a ce ka tsare ta kanka yau ba amma dai in ya wuce bukatar ka yau to ya kamata shi ma mai bukatar yau din ka bashi ka bashi manzo sallama bai tauta da gobe ba bai taba ba bai taba ajiye wani abu don gobe ba bai taba yi ba sallallahu alaihi wasallam ya abinda kaurin ya sani yaya in wani yana cikin bala'i annabi zai fi da shi قال الحافظ ابن حجر ابن حافظ ابن حجر الله يقال دا gare shi yana cewa in kana indahu atahu in fa kazo nema gurin annabi in akwai take zai baka ba zai yaudare ka ba ba zai ja maka rai ba ballanta na ya hana ka in kana al'ata'u sa'igan in fa abin ya zamanto zai yiwu a bayar ba haramun bane ba kuma wanda yake bance shi bane zai yi ya baka Hmm. ya ce rasulullahi aljanna nake so so nake in zama abokinka a cikin aljanna sai wanzan Allah ce to ka taimaka mun da yawan filfilu da daddare hmm. shikenan wannan ukashatu ya ce rasulullahi so nake in zama tare da kai a aljanna annabi ce muna tare ukashatu hmm. can ce ga wani ya rasulullahi aljanna nake so ce a sama kaka biha ukasha ai na ga dai na yau dai na ba ukashatu tasa na ba ukashatu tasa haka to yace haɗona zai ce in dai abun zai yi annabi ya bayar sai ya bada wa illa sakata in ko abun ba zai yi ba ko babu annabi sai ya shiru sai ya shiru kawai shi ba zai ce maka a'a ba don bai iya la ba sai dai ma shiru kawai to babu abu كما قال ابن الحنفي كما ابن يد ابن الحنفي عبد الله بن سعد يكي cewa كان صلى الله عليه وسلم إذا سئل ما أراد أن يفعل قال نعم بسم داك تنبي من الله إن أنا نبغي يباد وأنن أبو سيتي نعم وإذا لم يريد أن يفعل سكتا إذا بايا نبغي يباد وأنن أبو سيتي أديا يكرم صلى الله عليه وسلم وروى الترمذي الإمام الترمذي رويته أنه حمل إليه صلى الله عليه وسلم تسعون ألف درهم أن كاو النبي صلى الله عليه وسلم درهم دبو تسعين فوضعت على حسير هذا شنب لا تأتابر ما تكروني ثم قام إليها يحسنها ما يتاشي ينا ربن ونن دوكيا تدرهمي فما رد سائلا حتى فرغ منها با وندي زو سيد النبي باشي سيد ya ga dukiyar nan ta kare ba komai a gabansa Bala. annabi ce. wa ja'ahu rajulun fa qala ma wani mutum sai ga wani mutum ya zo bayan an gama rabu komai ya kare mhm. fa qala ma indi shay'un annabi ce to gashi ka zo kuma babu komai din ya kare ni bi ta'alayya sai dai je ka karba abin da kake so a kanti ni zan biya sallallahu alaihi je ka karba ka ce in ji ni ni na turo ka fai za ja na shayin kadaina idan Allah ya ka mana wani abu a nan gaba sai mu biya wannan bashin fa qala lahu umar sai sai na umar yake cewa da annabi ma kallafa kallahu ma la wallahi Allah bai dora maka wannan ba ya rasulullahi fakari annabi sallallahu alaihi wa sallam sallama ya nuna bai ji dadi ba dan me zaka ce mun haka me gurka umarcin da aikin alheri sai ka umarcin da ruwa umaru faƙala rajulun minal ansar sai wani daga cikin mutanen madina ya tashi yake cewa wato bilalu ya rasulallah ya ma'aikin allah an fiq wa la takhaf min zil arshi iqlala ciyar kakkaji tsoron talauci daga ubangijin al'arshi ya rasulallah ka ciyar da abin da Allah ya baka kaka ji tsoron talauci ya rasulullahi fatabassama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yana murmushi wa uribal bishru fi wajhi aka ga sakin fuska a fuskar manzon Allah wa qala bi hada umirtu yace haka aka umarce ni bilal haka aka umarce ni zama mai alheri da kyauta ba marowaci ba hmm. umar kana nema kamar da ni marowaci in kiyin alheri haka nake so bilal in samu mutane irin ku a kusa da ni hmm. wanda su dinga cuna ni zuwa aikin alkhairi hmm. kaga fa mutanen Allah kenan wani kuma kaje masa da bukata daya ka kawo masa daya to goban kaje sai a turbi na fuska eh ka zo da ka zo da wahala ka zo da abin da yake na wahala a'a na Allah wanda in yaga an tuna shi aikin alkhairi gani kake wannan abin da Allah ya baka naka ne kai kadai a iya abin da ka ci a yau shine naka da yi gobe ba naka bane ba iya wanda kai bukata da shi a yau shine naka gobe ko ta Allah ce ballantana kuma jibi so da abinda aka cuna ka na alheri ka yi a yau to shine rabon naka a shine maza lama yake cewa duk abin da kuka bada shine rabon ku abin da ba ku bayar ba wannan shine wanda kuka yi asara wanda kuka ci a cikin ku shine wanda kuka yi asara wanda kuka bayar shine wanda Allah ya sa shine rabon ku ya zo gidansa sai ga an yanka akuya maza sallama sai ga an ɗauki naman an rarrabar sauran ɗan kaɗan ina naman na suka ce ai mun zubar da shi ya rasulullahi ba kai ka ce in an yi a dinga bayarwa ba sai ce kwarai ya ce to ai wanda kuka bayar din shine namu wannan da kuka raga shine wanda muka yi asara shi da ba za mu gani ba a gurin Allah amma wancan da kuka bayar to yana gurin Allah ya ajiye mana shi shine kuma namu ashe kenan yin alkhairi tanadi kake wa kanka hmm. wanda ka ci kai bukata wannan ko babu komai ba za ka gan shi komai a gurin Allah ba mm. sai dai in zunubi ne a ciki a bika da hisabi a kansa amma wanda kai kyauta shine ajiyar da kai mm. yanzu dai duk kuɗin ka da ke cin account fa ba naka bane mm. in dai account ɗin kai ke ba naka bane in dai anan yake a kusa da kai a ajiya ba naka bane ba na wani ne iya wanda kai bukata fa shine amfanin ka yanzu wanda ka sashi a cikin account ka ajiye wanda yake ta tasarrufi da shi wanda yake ta mora sai bukatar ta taso sannan zaka kirawo su sai buƙatar ta zo sannan ka kirawo kuɗin su zo amma ba naka bane ba in kana da gida ɗari ɗaya ne naka wanda kake kwana a ciki wani gidan naka ko tsakar gidan ba za ka je ba wani ko ɗakin ba ka taɓa yadda kama kwana a ciki ba za ka taɓa yadda ba kai to ba naka bane ba wani kama ka yadda ko baka yadda ba kai Allah ne ka ka dan kai wa wani kuma a kwana a tashi wata ma sai fita daga hannunka har lan yalo iya abin a ce kana dan karɓar kuɗin hayarsa hmm. ko ana dan baka kuɗin kuma ana baka kuɗin kai ma wani dai zaka ƙara miƙawa so da ka zo ka wuce ne kawai ita haka rayuwar duniya take domin ka ɗauka duk abin da kai dan Allah shine naka to zaka ga baka kyashin ka dinga yin alkhairi duk abin da ka ɗauka kana badawa shine naka to za ka dinga jin kyashin yin alkhairi da shi hmm. وذكر ابن فارس في كتابه ابن فارس يا أنبتا أتكلم كتاب الناس في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أتكلم سنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في يوم حنين سوى أنه صلى الله عليه وسلم أرانا يوم حنين جاءت امرأة وتمجتاز وجم منزل الله وأنشدت شعرا لكي واقع كي يبوغ النبي تذكروا أيام الباعة فيها ولا غنى وزل واقع waka tana faɗa masa abin da ya faru da shi a wato hawazin in lokacin shayar da shi na'am faradda alaihim ma akhadha sai manzo Allah ya ce a mayan musu duk abin da aka karba na banu hawazin din a mayan musu wa ata'um ata'an kathiran sai ya ce ga wani abin ya ƙara musu mai yawa hatta qulma ma ata'hum zalika al-yawm har sai da ka kimanta abin da manzo ya ba su a wannan gurin na alkhairi fakana khamsu mi'ati alfi alfin la ilaha illallah sai da ya ba su raƙumi dubu ɗari biyar ba gona ba aka masa ba renansa aka yi a garin renansa aka yi a garin sai wata mata ta taso daga cikin jama'ar da aka kama sai take yabansa cewa ba kai ɗan cikin mu ne a ƙasar mu garin mu aka yaye ka ya rasu lallai. yanzu ba ma ci arzikin yaye ba ba ma ci arzikin yaye ba mu ce duk abin da aka karɓa nasu a mai musu ga ma ƙari sallallahu alaihi wasallam an alheri sai na rama ba a ma yi mun bana yi bare an min alheri. zai to ga ramuwa ta sai ya saka musu sai ya kara musu kai dan Allah kana da alheri kwa kana da alheri a zuciyarka ka san abin da ake kira alkhairi bai taɓa ganin ta ba bai san ta ba yabansa ta yi da garin da aka yaye shi kawai amma butulcin ya isa mara butulcin ya isa wallahi ba mu san alkhairi ba zai taɓe maka alheri ka wufuntar da shi ba ka san rayuwa annabi ka gani sau ɗaya kawai ta tashi ta yi ma baiti ɗaya sai dai ba da raƙumi dubu ɗari biyar ku ɗauka na ba ku ku ɗauka in ji annabi na ba ku saboda an tuna masa renansa da aka yi a sa'adi wannan renan da aka yi masa ba kai mutum ka shekara a cikinsa kana cin arzikinsa kana karɓar kaza kana amma rana ɗaya ka kase masa rana kai Allah ke wallahi tallahi mutane mutane dama dai annabi ya faɗa ita ushara ma a hasanta kawai ka kiyaye kawai mu wato wasu irin marowata ne Allah ya jarrabe mu ba mu san alkhairi ba ko ba mu iya alkhairi ba ba mu san alkhairi ba ba mu iya alkhairi ba hatimu da'i ba ma guje ne ba ma guje ne amma ana siffanta shi da kyauta mm. kyauta saboda alheri ba ya rasa abin da zai basu kawai da dare dan da ɗansa ya yanka ya soya ya kawo musu da nan saboda kasu kwana da yunwa baki ya yi rasa abin da zai ba su da dare kawai ya yanka ɗansa ya soya nama ya kawo musu naman yara yana jin nauyin bako ya zo ya rasa abin da zai ba shi hmm. amma kai aima alheri ɗaya aima maka na biyu aima ma kaza sannan ka bi mutum da sharri ka duk wani abin alkhairi da aka yi maka a rayuwa kai baka cika mutum ba ai ɗan adam baya manta alheri mutumin kirki baya manta alkhairi hmm. ka duba ka ga masoyin ka annabi Muhammadu kai wanda ta goye ka a ce a gidanta kai wasan kasa a yau ka san ka shiga gidanta ta ji abinci ta baka kaci ka yi dabdala a cikin gidanta ta kaza ka kaza a gidanta yau tana fama da lalura amma ka kasa yayi mata wannan bala'in kai ka ce ma duk juma'a bara ka je ka gaishe ta ka kasa a a shekara ka shiga lungu ka je ka gaida iyayenka na lungu kawai wanda kai wasan kasa a cikin gidajensu wanda ka shiga ka fita saboda kawai Allah ya raya kai mai da kai wani saboda baka san alkhairi ba ka je ka ga yadda suke fama da wahala kana shiga da dubu ɗari ka dinga rabawa sai an ji kamar lalatar ƙasar yau da rana ta mm-hmm. oh, dubu ɗari take a wajen ka amma saboda ba mu san alkhairi ba mu gida akan alkhairi ba mu dai mun san aimana muna jin daɗi amma ba mu iya mu ɗauka ne ba na ba ɗabi'a mutanen kirki ba ce shi mutumin kirki kullum tunaninsa me zai yi na alkhairi ba wai me za a yi masa ba kar ka zama kullum sai dai a baka yadul ulya khairu min yadis sufla to ga dai manzo Allah alheri ba a manta shi kawai na na Khadija in suka zo gidan manzo Allah yadda yake karsashi yadda yake tashi yake girmama su yake mutunta su kawayen Khadija in magana sai ce suna zuwa mana ranar lokacin da Khadija tana zuwa suna zuwa mun gidana san da Khadija take rayu na haka yanzu dan ba ta rai ba zan sai yanki kula su sai in mutunta su in ga girman su in tuna alherin da suke mana suna zuwa lokacin Khadija Aisha kishi ya kama ta ce har yanzu ka daina ambatan wannan tsohuwar bane Allah ba ya baka wata tafi ta bai ce la Aisha ma abdalani Allah khairan min Khadija har yau Allah bai bani irin Khadijatu ba ni ba na manta alkhairi abin da ta yi sanda kowa ya ƙi ta fara bani dukiyar ta hmm. sanda kowa ya kyamace ni ita ta taimake ni Sai a kaza kaza ya zanna manta da ita kai ko mutum ya karar da rayuwa yana taimakon kai ne maka kaza amma rana ɗaya kasa taimakon sa sai ma sharri ya biyo baya kai ba mu san alkhairi ba ba mu goge wannan a cikin zuciyar wallahi mu goge mu san alkhairi maulana mu shu'amar tijjani ina yawan ba da kisan nan hmm. yayi tafiya sai ya tarar iska ta taso lokacin kura ko lokacin ruwa sai ya ga wata bukka sai ya shiga ya dan fake a ciki aka yi ruwa aka yi ruwa suka yi jazance da shi da mutum har garin Allah ya waye sai da gari ya waye ya ce masa ai mutumin guri kaza ne zai tafi suka yi sallama da shautu jani sai shautu jani ci gaba ya tafiyarsa wata rana wannan mutumin sai ya zo garin Fas sai ya ce yana neman shautu jani sai ya tauki shautu jani yana ganin sa da daddare suka haɗu kafin gari ya waye amma shi jani yana ganin sa cikin mutane sai da ya miƙe ya ce ga mai masauki na nan hmm, shi bai gane shi ba tambaya yake amma shi shi jani har ya gane shi ya ce ga mai masauki na nan ya zo ya zauna ya girmama shi ya mutunta shi shi jani an ce ya ba shi raƙumi ɗari kuma ya masa alƙawari duk shekara ya zo ya karɓi zakar raƙumi ɗari saboda fakewa da ya ba shi jani ta rana ɗaya hmm. fakewa ta rana ɗaya to kai ya kake sai ka sai ka zauna a gidan mutum shekara guda ka kuma manta alherin da ya maka shekara guda za ka yi amma bai wuce ka ci masa mutunci ba bai wuce ka aibata ƴaƴansa ba bai wuce ka yi masa kaza ba saboda ba mu san alkhairi ba to ga masoyin mu manzo Allah قال ابن دحية ابن دحية yake cewa wa hadha nihayatun judi wannan fa shine karshen alheri da baiwa mutum kawai ya tuna maka abin da kuka kuna halin kuruciya ka ce matsona ga dubu ɗari biyar na baka saboda ka gan shi a cikin wani hali da yanayin rayuwa wallazi lam yusma bi mithlihi fil wujudi nace na rantse maka da Allah ni ban taɓa jin irin wannan kyautar irin ta annabi ba irin wannan ne ni ban taɓa ji ba wabil bukhari ya zo a ruwayar bukhari itiya sallallahu alaihi wa sallama bi malin min an zo annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuɗi daga garin bahrain fa suruhu sai annabi sallama yake yin suru ku zubar da shi ana yani subbu fil masjidi ku zuba shi a masallaci ku ajiye a masallaci wa kana aksara malin utiya bihi sallallahu alaihi wa sallam wannan ita ce dukiya mafi girma da aka kawo wa manzon Allah ita fa kharaja ila al-masjidi Allah sai ya fito masallaci wa lam yaltafit ilayhi amma ko ɗagawa bai kai ya kalli wannan dukiyar ba ya daga ya gama an kawo dukiyar bai ɗaga ya kalle ta ba bata isa kallo ba a gurinsa falamma qada salata Mazala yana shigowa maimakon a ga wajen dukiyar ko ya ina dukiyar take ko daga kabi ya kalli ta ba kawai ya shige mihrabin sai ya ja sallah na'am ana idar da sallah ja'a fajalasa ilayhi sai manzo Allah ya zo ya zauna fama kana yara ahadan illa atahu tun da ya zauna a gurin ya dinga rabo ya dinga rabo ba ko ka zo shi an kira ka an baka إذ جاءه العباس فقال أمم مزال العباس يازو فقال أعطني يا رسول الله أنا تربو بندمو أنا تربو بامو فأعطاه ما استطاع musallama sai الله سلم سيتي تو أنغو يدم masa wanda زي iya ɗauka. yace kwance ma yafin kai ce ce to zuba ya zuba musu ce dauki ka tafi na'am fama qama alayhi salatu wassalamu wa tamma min hadir har annabi ya bayar ya tashi bai ɗauki ko dirhami ɗaya a ciki ya ajiye a jinsa ko ya ɗauka don amfanin kansa ba. Alaikar salatu wassalam. Wara hmm. wa bin abi Wannan ruwayar da sai jina Abbas manzo Allah ya dumbuza masa ya bashi. Sai ya ce to ya kama kiki ya hmm. ɗauka. Ya ce ya Rasulullahi ba a dan kara mu ba da yawa ba. Hmm. Ana to sai ka ɗi wanda zai maka. sai ya kwanci ya ɗiba ya ɗiba ya naɗe a buhu ya kama kikikikike ya kasa ɗauka sai ce to ɗana kama mu mana in lura sai ce a ɗauki abin da za ka iya yi ko abubakar kama mu ya ce a kan wanda ya kama masa ɗauki wanda za ka iya ɗauka ya yi kiki kiki ya kasa ɗauka sai ya aji sai ya kwance a zaton ka me zai yi sai ya ƙara ɗibuwa sai ya ƙara dafuzawa sai ya ƙara cikawa ya ƙara ɗaurewa ya kiki kiki keke sai ya kasa ya ce ya kama musu ya ce a ɗauki wanda za ka iya ne Aurekar kama mai cika wanda ya kama masa sai da aka yaka sau uku abbasu dai ya ƙara kwancewa a na ukun ya ƙara ɗuga. sai kiki kiki sai ɗora a canya yana tafiya taga taga taga taga a haka ya ɗauki wannan abu zalla fashe da dariya ya ce o oh, ɗan adam dai da san dukiya yake a lokacin annabi sai ya tashi ko dirhami ɗaya bai ɗauka a cikinsa bare ya shiga da shi cikin gidansa sallallahu alaihi wasallam وروى ابن ابي شيبه manzo Allah bai gushe ba yana kallon sa yana yana masa bulmushi yana hmm. masa bulmushi ya tashi ya karkade rigarsa ya nuna musu yadda ake kyauta yadda ake alkhairi hmm. ba iri na ba ba irin ka ba ruwaya ibn abi ya ce annahu kana mi'ata albin an kawo annaba fa dinari ko dirhami dubu dari. أرسل به العلاء بن الحضرمي من هراج البحرين أواتو علاء الحضرمي شيني أي أيكو من ذلك سلم هراجي نجر البحرين نعم قال يتي وهو أول ما مال ومن أي صلى الله عليه وسلم يا ما دا كان ذلك سلم دا بحرين وسايره جابر على جمل له سيدنا جابر الله يقاري داغري شي yayi matsatsi da annabi sallama akan wani raƙumi na'am fa qala lahu yace da shi alai fa qala ka siyan min da wannan raƙumin naka mana fa qala sai yace huwa laka ya rasulullahi na ban maka anta na ban ma wannan ya rasulullahi fansa uwata da ubana na ban maka wannan raƙumin na'am fa faƙala na'am bal bi'in a sai dai ka siya mun dan na ce ina so sai ka ce ka bani kyauta ai ba roƙon ka ne ba ka siyar min fa ba'ahu eh, ila da manzan Allah wannan raqumi wa amara bilalan an yuwarti bilalan samanahu an yanqudahu samanahu na adan ya dauki kudin sa cak ya bashi kana qadahu sai ya bashi kudin ثم قال له صلى الله عليه وسلم وان ya karbi wannan kudi Jabir ya karbi kudin na'am sai kuma annabi ya ce da shi idhab bis thaman wal jamal barakallahu lak fihi ma aje da raqumin da kudin duka na ban maka Allah ya baka alheri mm. Allah ya baka albarka kaje yadda ake alkhairi kaga in motarsa ta tsufa ce a sayan mun da motar nan mana ce to ina sayan maka ni ko da me zan hau ce a wallahi sha'awa yar abin nan motar nan taka nake ci a sayan mun da ita to shi kenan to na ban maka ai ka wuce mai ciniki da kai hmm. a ah, sai ka siya Allah sai dai ka sayan mu. to na siya to nawa to ai na siya ta miliyan biyu ko miliyan ɗaya ko miliyan ɗaya misali Allah ya ce wallahi na siya to na siyan maka samu ko dan gurgurawa na yi sai da aka siya aka bada kuɗi aka yi lissafi aka yi komai aka ɗauko takardu a bada sai mutumin naka ko abokinka sai ce to da takaddun da kuɗin na baka ka riƙe motar na ban maka motar wannan kuma kuɗin dama na sai mota ka na baka Mota kuma na ban maka ita kyauta kamar na sai ma mota a wajen ka ka gane wani alherin kwa wani aboki talauci ya ishe shi sai sai da wani kadararsa sai ka wani abokin sai ce sai kadararsa na san shi shi ma wancan din na san shi sai sai kadararsa wani abu da ya mallaka na gida ya ta mamaki wani ne zai sai da kayansa ya ce i eh. ya ce to aka ka aka takardu aka yi ciniki iya kuɗin da aka sa ko ragi bai nema ba ko ragi bai nema ba sai da suka gama ciniki aka sa hannu aka yi takardu da lauyoyi da komai ya ce to ya bada akawun aka tura kuɗi sai da ya tura kuɗi ko ba yi landan ya kirawo shi yana kira sai ya ɗauki takardun sai ya ce to in na ba sai ka je na baka wannan kaga yadda ake alheri ko hmm. kaji yadda ake alheri hmm. mukafatan li qawlihi walaka abin da yasa annabi ya bashi wannan kyautar saboda shi ne ya ce da manzan Allah sai dai in baka kyau sai dai in baka raƙuma hmm. bi'ini sai ce huwa laka na ban maka wannan abin da ya gaya manzan Allah sai ce ah, to ai ne kamata in maka alheri ba ni ba ba jabiru wannan kalmar da ya gaya annabi na ban maka shine manzan Allah sai shi ko sai ya siya kuma ya ban masa fa asahu thamana wa radda alaihi aljamala ya siyi abin ya bashi kuɗi kuma ya mai masa da raƙumin sa wa zadahu du'a bil barakati ya kara masa addu'a da cewa Allah ya maka albarka a cikin sa ka ba wa mutum kuma ka fi shi munna kana dariya kana cewa Allah ya masa albarka dabi'a fa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa hadisuhu fil bukhari wa hadisin nan yana nan a cikin buhari da muslim da wani duk sun kawo wannan hadisi na wannan kyauta da alheri na annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu albarka Allah ya ƙara mana ganin girman annabi Allah muna roƙonka ka ba mu kwaikwaita annabi ka ba mu ikon kwaikwaita annabi a irin waɗannan ɗabi'o'i da halaye na sayyidina rasulullahi Allah ka lamunce mana mu ta kwaikwaita manzo Allah iya abin da za mu iya yi dan alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan ita rowa sharri ce kuma shedan ne yake koya wa mutane ruwa Allah subhanahu wataala kuma yana umarta mutane da su yi alkhairi shedan kuma kasan zuciya kai yana cewa kakka ba da talauci zakai hmm. ba ga wahala ake ba ba ga yunwa ake yi ba hmm, hmm. to shedan ne yake haka Allah ya kare mu Allah ya ba mu albarka annabi Allah ya kare mu da san manzo Allah Allah ya bude mana hanyoyin arziki Allah ya riko da hannayen mu Allah ya zaunar da mu lafiya hali da muke ciki Allah ya yi yanayi da ake gani Allah ya ɗauke duk mai wata damuwa Allah ya yi ma duk mai wata bukata Allah ya biya masa Allah muna tawassuli muna kamun kafa da baiwar annabi Allah kai mana baiwa mamako kai mana sutura mamako kai mana arziki mamaku, kai ba mu yadda za mu yi a rayuwar nan dan alfarman manzon Allah ka ɗauke duk wani kunci da wahala a tare da mu saboda ƙarfin manzon Allah saboda imanin manzon Allah saboda yaƙinin annabi saboda sabatin manzan Allah Allah ka ba mu mamakon alkhairi Allah ka amintar da mu ka kare mu daga dukkan abun ki saboda girman manzan Allah Allah kai mana arziki mai gigita hankali kai mana bayuwa mai gigita tunani Allah ka amintar da mu saboda manzan Allah kai riko da hannun mu saboda albarkar manzan Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima wa al-Fatih ma sabaqana sayyidina ولا إلى صراط المستقيم أن القدي بدار العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين